الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله mu da wannan marice na laraba sha uku ga watan shaban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga birnin makka zuwa birnin madina wani daidai da goma ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyabu salihin a masallacin Abdulrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da ashirin da biyar in ba a manta ba mako biyu da suka wuce mun tike da karatu cikin babu ta akidi wujubi zakati wa bayanu fabliha kuma mun kai ƙarshen babin wanda shine babi na talatin da bakwai cikin kitabul fada'il yau za mu tashi farkon babi na talatin da takwas mala yace babun wujubu sawmi ramadana wa bayanu fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi babin da yake bayani akan wajibcin azumin watan ramadan da bayani akan falalar shi azumin bayan kasantuwarsa wajibi wa ma yata'allaqu bihi da kuma abin da ke da alaka da haka shi kalmar saum ko Siyam. malamai suka ce huwal imsaku ani ta'ami wa sharabi wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi biniya shine kamewa ga buranci da sha da saduwa da iyali tun daga hudowa alfijir har faduwar rana bisa ga niyya ta azumi wannan shine abin da ake kira da siyam azumi bi ma'anahu al'urfi da ma'ana ta zaurancen ilimi zaurancen shari'a zaurance na malaman fikihun musulunci amma asiyam bi ma'anahu lugawi huwa al-imsaku siyam da ma'ana ta lugar larabci shine kamewa sawa'an gaburan ci gaburan sha gaburan koma menene ana ce da shi siyam hatta gaburan yin magana ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yana mai ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin na na maryam da mala'ika jibrilu fa in ma tarayinna min albashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sauman sai ce falan ukallima al insiya in kika gamu da wani mutum a hanya yayi miki karan tsaye yayi miki tambaya yace anna laki haza daga ina kika samo yaro fakuli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sauman ni yau nayi bakancan kamewa ga ubangiji mai rahama to shin kamewa a nan ta me kamewa ta magana sai ta ce falan ukallima al-yawma insiya abin nufi yau ba zan yi magana da dan adam ba kenan a yaren larabci rashin magana shiru ana kiransa da siya kamar yadda rashin motsi da kai kawo tare da tarewa a waje guda shi ma ana kiransa da suna siyam wani balarabe ya ce kailun siyamun wa kailun gairu sa'imatin tahta al'ajaji wa ukra ta'alukul lujuma kailun siyamun wai ga wasu dawakai garke guda kuma suna azumi abin da ake nufi sun yi shiru sun yi kawai ba sa kai kawo ba sa motsi wa kailun gairu sa'imacin ga wasu kuma dawakan garke guda su kuma ba sa azumin abin nufi su kuma ba su yi shiru ba ba su yi kawai ba ba su kame ba suna ta kai kawo wannan yana harbe harbe wannan yana taune taune wannan yana kaza wa'incan ku ba haka suke ba shine ce tatal ajaji karkashin kura da ta turnike sama wa ukura ta alukul lujuma ga wasu can kuma sai tuka suke suna tauna linzamin da ke bakin su Daka ta asiyan bi ma'anahu lugawi al amma bi ma'anahu shar'i fa huwa al imsaku anil akli wash sharabi wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi bi niyya kamewa gaburan ci gaburan sha gaburan jima'i tun daga hudu alfajir zuwa faduwar rana da niyya zai iya yiwa mutum ya wayi gari bai ci ba bai sha ba ya wuni amma bai niyyar azumi ba baka cewa ya yi azumi saboda bai cika sharaɗi na niyya ba innamal a'malu binniyat wani zai iya wa wasu shugulgulan suka ɗauki hankalinsa bai ci abincin ba wani kuma ba shi ma da lafiya ne wani kuma a'a da gangan ma ya ƙi cin abincin amma dai tun da bai yi niyyar azumi ba baka cewa ya yi azumi amma kamewa ga buran ci ga buran sha ga buran jima'i daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana in ya abokanci niyyar azumi to shi ake kira azumi an gane ko قال الله تعالى الله مدوكين سركي يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني كتب عليكم الصيام أم وجبتامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم كما يدعك وجبتاشك وأن سكي قباتيكم la'allakum tattaquna dan ku samu tsari daga fadawa cikin ayyukan sabo wannan ya nuna azumi wajibi ne wannan ya nuna sharaɗin wajabcin azumi shine musulunci domin Allah bai ce ya ayyuhan nasu ba sai ce ya ayyuhan lamina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kenan kan ka zama mai azumi sai ka cika wani sharaɗi shine mai imani Da sannan kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi na ramadan ba wai nafila bane ba wai mustahabbi bane ba wai tadawudi bane ba wai in kaga dama kai bane in kaga dama kar kai wajibi ne domin kalmar kutiba tana daga cikin kalmomin da ake gane abu na wajibi da su a yare na malaman usulul fiqh duk inda kaji Allah ya ce kutiba ko kataba ko katabna yana nufin wajibi Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyyati lil walidayn wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum an gane ko to sannan yake wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anf da haka kalmar kutiba ko kataba ko kutiba ko yana nuna wajabci kataballahu la aghlibanna ana rusuli Allah ya wajabta wa kansa da kansa cewa sai ya yi rinjaye shi da manzanninsa to sannan wannan yana nuna cewa azumi ba da mu aka fara ba domin an ce kama ku kutiba alal alallazina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku malamai suka ce akwai abubuwa na usulu shar abubuwa da ginshikai ne cikin shari'a kowane annabi zaka tara an wajabta masa wannan abu ko da kuwa wajen aiwatarwa akan dan samu bambanci kaga tauhidi kowane annabi an wajabta masa tauhidi da shi da al'ummarsa kaga sallah kowane annabi yayi sallah da shi da al'ummarsa duk da cewa akwai bambanci tsakanin annabi zuwa annabi kaga aiki kaga eh, azumi kowane annabi an wajabta masa yin azumi an gane ko da haka Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku mu kan an wajabta mana azumi ne bayan hijiran manzo Allah da shekara biyu ma'ana a makka ba a azumin ramadan har aka zo madina shekara ta ɗaya da ta biyu duk ba azumi sai a shekara ta biyu sannan aka wajabta azumi amma duk da haka kafin a wajabta azumin ramadan akwai azumin da annabi yakan yi kuma yakan umarci mutane su yi shine azumin tasuwa da ashura ko mu ce azumin ashura wanda a makka mutanen makka suna yi a madina ma yahudawa annabi ya tadda su suna yi nana Aisha cikin hadisin Bukhari tace kana Ashura yawman tasumuhu al-Quraysh fil jahiliya Ashura rana ce da tuntun talatale Qurayshawa suna azumtarta a lokacin jahiliyarsu ma'ana ranar goma ga watan al-Muharram sukan yi azumi lokacin da manzo Allah ya hijira ya zo Madina sai tarar Yahudawa ma suna yi a Makka annabi bai kwaikwayi mutanen Makka ba amma da ya zo madina kuma yahudawa suna yi to wannan sai ya sa abin ya kama ransa yahudawa sun fi mutanen makka kusantar gaskiya domin su wa'yancan maguzawa ne su kuma waɗannan ahalul kitabi ne maguzawa waɗanda suke bautar son zuciya kawai su suka ƙirƙirar wa kansu da kansu yadda za su bautawa abin bautar su su ma suka samarwa da kansu da kansu ɗin abin bautar kaga wannan shine tsantsar maguzanci mutum ya wari dutse yana bauta masa ko ya wari zakara ko ya wari wata dabba daga cikin dabbobi wannan shine maguzanci wanda shine abin da mutanen makka suke akai a wannan lokaci amma yahudawa asalin abin da suke bautawa shine Allah bisa ga shari'ar annabawansu tare da cewa sun ɗan lallata wasu abubuwa da yawa sun yi kare-kare sun yi rage-rage to kaga da wanda kwata-kwata abin da yake yi son zuciya ne da wanda kuma rabi son zuciya rabi kuma gaskiya wa ya fi kusa da daidai wanda yake rabi da rabi shi yasa lokacin da annabi ya zo madina ya ga yahudawa suna yi sai ya tambaye su me yasa ku kuke azumin ranar ashura sai suka ce haza yawmun salihun haza yawmun najjallahu fihi musa min aduwwi wannan rana ce ta gari mai tarihi ita ce ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga makiyansa shine Fir'auna domin gwagwarmayar dilmiyar da fir'auna da aka yi da tseratar da annabi musa an yi shi ne a ranar goma ga watan almuharram shine ranar ashura da aka sai suke yin wannan azumi ko sai annabi musa da kansa ya fara azumi a wannan ranar don godiya ga allah bisa ga wannan ni'ima da ya masa to da haka su ma yahudawa sai suka kwaikwayi annabi musa suke yi kamar yadda mu ma annabi yakan yi azumi don godiya ga Allah ranar litinin don ita ce ranar da aka haife shi ranar da aka fara masa wahayi da aka yakan yi azumi a wannan ranar don godiya ga Allah kuma mu ma al'ummarsa mukan kwaikwaye shi a haka to haka annabi Musa shi ma wani gagarumin abu na ni'ima Allah ya masa na tseratar da shi daga Fir'auna a ranar goma ga watan almuharram sai yake azumta rana shikenan Yahudawa suke kwaikwaya to sai manzo Allah ya ce da su nahanu ahaqqu bi Musa minkum mu muka fi cancanta mu yi wa annabi Musa kara da koyi da shi sama da ku to wannan yasa annabi yake yin azumi duk idan ashura ta kewayo goma ga watan almuharram kuma yakan sa a yi shela ga waɗanda ba suka manta ba su rike lissafi ba cewa yau fa ita ce ranar ashura duk wanda bai ci abinci ba ya zarce da azumi wanda ma ya ci ya rike bakinsa ya karasa da azumi to amma daga baya kuma sai aka zo aka wajabta ramadan daga nan sai annabi ya daina wa mutane su yi ashura sai ya koma azumin ramadana shine na wajibi ashura sai ya zama nafila in ka so kai in ka so kar kai to sannan annabi ya ci alwashi a shekara ta tara ana saura shekara ɗaya ya bar duniya ya ce la'in baqitu ila kabilin la asuman tasi'a in Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa zan yi ashura kuma zan yi tasu'a ma'ana zan yi goma kuma zan yi tara kafin goma dan ya saba wa yahudawa su goman kadai suke yi to daka wannan shine tarihi a takaice na ta azumi na ramadan da kuma azumin da ake yi kafin shi me wannan yake nunawa irin mahimmancin ibadar azumi domin duk ibadar da kaga annabawa da yawa suna yin ta ya nuna ba karamar ibada bace sallah duk annabawa suna yi azumi duk annabawa suna yi wannan ya nuna azumi ba karamar ibada bace shi yasa ma yana daga cikin rukunnan musulunci azumin wata ramadana shine rukuni na na hudu an gane ko to sannan yana daga cikin amfanin azumi tsare mutum daga fadawa ayyukan sabo domin galibi abin da ke kai mutum zuwa ga aikin sabo shine ya ci ya koshi ya ji karfi a jikinsa to amma lokacin da kake azumi yunwa ta galafaita ka ta hana maka karsashi da kazar-kazar to sai ya zama ƙarfin jikin da zaka je ka saba wa Allah ma baka da shi da haka azumi yana taimakawa wajen me wajen hana saban ubangiji shine ma'anar la'allakum tattaquna ay tattaquna al-ma'asi dan ku samu tsari ku kiyaye ku nisanta daga ayyukan sabo Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne kididdiga guba masu yawa ba ma'ana idan da zaka hada kwanakin da aka wajabta azumin ramadana a cikin su da sauran kwanakin da aka bar mutum ya ci ya sha in ya ga dama a cikinsu su na azumin ba su wuce a kidan su ba domin a shekara wata goma sha biyu muke da shi a cikin wata goma sha biyu ɗaya kaɗai tak Allah ya ce a yi azumi a ciki to yanzu da ɗaya da goma sha ɗaya ai ko shakka babu babu ma ya haɗi da aka shi yasa Allah ya kira su da ayyaman kwanaki ne ma'adudatin kididdigaggu wanda ba su wuce a kidan su ba faman kana minkum maridan aw ala safarin duk da haka duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukar, to anan akwai wani abu da aka tsallake a ilimin balaga ana kiran fa'iddat fa'un din nan fa'ul fasiha duk inda ka ganta to akwai wata kalma da aka cire sai dai mutane masu fasaha da fahimta suna gano cewa lallai akwai wani abu da aka cire malamai suka ce abin nufi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake cikin halin tafiya ko bai da lafiya sai ya sha azumi a watan ramadana to anan fa iddatun min ayyamin ukhra ay fa alaihi siyamuha min ayyamin ukhra wajibi ne ya rama waɗannan kwanaki da ya sha azumi a cikinsu daga wasu kwanakin na daban an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa idh qulna wa idh istasqa Musa li qaumihi fa qulna drib bi asaka al-hajar sai ce fam fajarat min husnata asharata asalin zancen wa idh qul wa idh istasqa Musa li qaumihi tana yayin da annabi Musa ya nema wa mutanansa mu shayar da su ruwa suna cikin fari fa qulna drib bi asaka al-hajar sai muka ce dauki sandarka ka je ka daki dutse da ita to anan kawai sai Allah ya ce famfajara sai dutsen ya fashe kawai daga cewa a ɗaukan da suka ce ai fadaraba famfajara sai Musa ya daki dutse sai fa dutse ya tsage domin ba zai dutse ya tsage ba ba a dake shi ba ba zai yi a ɗora maka ramuwar azumi a wasu kwanaki ba bayan na ramadana alhalin baka sha ko ɗaya a ramadana ba da ka fa'iddatun min ayyamin ukar ai fa afqara fa'iddatun min ayyamin ukar ga wanda ya sha to sai ya rama a cikin wasu kwanaki na daban to malamai suka ce wannan ya nuna rashin lafiya ko halin tafiya na sa a yi mai a sha azumi kuma idan mutum ya sha ba ya sha kenan ba zai rama a wasu kwanakin na daban matukar rashin lafiyar nasa wanda ake tsammanin warkewarsa ne ba cuta ba ce irin wacce take ɗaukan tsawon lokaci ba ta warke ba wanda malamai sukan kira shi da adda'ul muzmin babu wata cuta da ba ta warkewa in Allah ya so amma akwai cututtukan da an san sukan dade kafin dan adam ya samu magani da waraka ta tattare da su to irin waɗannan cututtukan idan mutum ya sha azumi don su ba ramuwa ke kansa ba ciyarwa ne an gane ko amma duk ciwon da ake sa ran warkewarsa idan mutum ya sha azumi to sai ya sai ya jira in ya warke sai ya rama wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda yutiqunahu suke yin azumi amma su kai shi da kyar an gane ko to nan ma fa aftaru in suka sha fa'iddatun min fidyatun ai fa alaihim fidyatun su ma sai su yi fidya me fidyar da'amu miskin ciyar da miskini suwaye allazina yuqiqunahu masu yin azumi su kai shi da kyar abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suka ce alhamidu wal murdi mai ciki da ta sha azumi saboda laulayin ciki domin idan ta yi azumin za ta iya wahala ko ɗan da ke cikinta ya wahala ita ya ta motsa mata saboda in ta ci abinci a nan shi ma yake samu ya ci tun da tana azumi ba ta ci to shi ma abinci zai masa karanci in kwa yin ta dame shi zai ta motsi a ciki wanda wannan motsin kuma zai iya galafaitar da ita shi ma ya galafaitar da shi a madadin haka yasa aka ba ta damar ta sha azumi to kuma idan ta sha ba ramawa za ta yi ba ciyarwa za ta yi macen da ta sha azumi dan me dan laulayin ciki da kuma macen da ta sha azumi dan shayarwa macen da ta riga ta haihu amma yanzu shayarwa take yi in ta yi azumi ruwan nono zai ɗauke sakamakon haka nonanta zai zama bai da ruwa sosai yaro ba zai samu isasshe da wadataccen ruwan nonon da zai sha ba to amma duk da haka zai rinka tsotsa in yana tsotsa kuma ita za ta ga wahala domin ba ta ci ba kuma ana tsotsatta ko kuma shi kansa ya wahala ruwan nonon ya yi masa karanci shi ma ya galafaita a wannan yanayi shari'a musulunci ta ba wa mai shayarwa damar ita ma ta sha azumi ta ci abinci don ta samu wadataccen ruwan nonon da ɗanta zai sha mai shayarwa da ta sha azumi don wannan uzuri ita ma ba ramuwa ke kanta ba ciyarwa za ta yi wannan shine fatawar abdullahi dan umar shine fatawar abdullahi dan abbas amma wasu malaman suna ganin waɗannan matan da suka sha azumi don wannan larurorin ramuwa ke kansu ba ciyarwa ba an gane ko amma magana mafi inganci ita ce wacce wacce muka gabata ciyarwa mace za ta yi in ta sha azumi a madadin shayarwa ko a madadin laulayin ciki to sai kuma tsoho da ya manyanta wanda shi kuma ba zai iya jure yunwa ba duk bayan minti biyar ko goma sai ya sha ruwa kaga wannan maganar ya azumin awa goma sha biyu ma bata taso ba a irin wannan yanayi an bashi damar shi ma ya sha azumi a madadin ramuwa kuma sai dai ya yi mai ya ciyar anas dan malik kafin ya rasu da shekara biyu ya tsufa sama da shekara ɗari a duniya bai iya yin azumi ba don haka da zarar an ce an ga watan ramadana sai ya dafa abinci ya ciyar da mutum talatin shi kenan shi ya gama azuminsa wanda zai ciyar a madadin azumi yana da damar ya ciyar tun kan lokacin azumin ma yayi yana kuma da damar sai bayan an yi azumin sannan yake ciyarwa an gane ko wannan duk suna karkashin wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to sannan da aka ce ta'amu miskin ciyar da miskini me yake nufi da ciyar da miskini ciyarwa shine ka bashi abincin da zai ciye koshi na lokaci guda inda safe zaka ciyar da shi ka bashi abincin safe inda rana ne abincin rana in dare ne abincin dare to kuma wannan ya danganta da al'adar garinku idan bare bari ne ku da safe burabusko ake ci kaga burabusko zaka bashi in ba Kano ne kai da safe ko fa da kosai ake sha ko ba haka ba ko shayi da biredi sai ka bashi shayi da biredi in kuma bautumin karkara ne kai to sai ka haɗa mar da ɗumame ya ce kat shi ne ka ciyar da shi to kuma matukar an ce ya ciye shi ƙoshi kaga dole sai abincin ya zama dafaffe domin sai a dafaffe za ka gane ya ci ya ƙoshi wasu a wani lokaci sai su auna ɗanye su bayar to an ka ba shi ɗanye ana cin ɗanye shinkafa ne ba a ci shi mutum ba tinkiya ba me zai da ɗanye shinkafa baka ciyar da shi ba dan ka bashi ɗanyen shinkafa sai ka haɗa masa da kuɗin girki da kuɗin cefane da kaza da kaza kuma ka bashi hakuri tunda ba haka aka ce kai masa ba yanzu ka haɗa shi da aiki da haka asali shine in za ka ciyar da mutum ka bashi dafaffen abinci a dafaffe ne ake gane koshinsa an gane ko kuma a dafaffe ne ake ciyarwa ta yadda kai baka cuce shi ba shi bai cuce ka ba an fahimci wannan ko sannan kuma ciyarwa ta lokaci ɗaya kamar yadda muka faɗa kuma wannan ya danganta ne da al'adar garin mutane waɗansu malaman sukan ce sa'i za a baya wasu ce rabin sa'i sa'i shine kamar kwanan awo cikakke namu da ake yi rabin sa'i kuma shine rabin kwano to amma magana mafi inganci a nan da aka ce ciyarwa ana nufin abincin da zai ci nan take ya ƙoshi kuma ya danganta da lokacin kamar yadda na faɗa in safe ne abincin safe in rana abincin rana in dare ne abincin dare wannan shine asalin abin da ya wajaba ga wanda ya sha azumi sakamakon wahala wa alal yutiqunahu malamai sun shigar da allazi cikin allazina yutiqunahu masu ulsa chronic wanda cutar ulsa urha gyamban ciki ya zama musu mai tsanani ta yadda ba za su iya jure yunwa ba ko kaka to wannan su ma sun shiga wa alal ladzina hu sun fita daga hukuncin faman kana Mariban domin su marab din su anan ya wuce kima ya wuce misali to sannan asali shine duk azumi ɗaya in ka sha ka ciyar da muskini ɗaya kuma shi miskinin nan abin da ake nufi shine mutumin da yake da abin yi amma kuma abin da yake samu baya wadatarsa ba ana nufin gurgu ko kuturu ko makaho ba ba shine muskini ba maza Allah ce laysal miskin bi hadha tawaf miskini ba shine mai yawan bara ba alladhi tarudduhu al-luqma wal luqmatan wa aw tamra wat tamratan wanda in ka bashi loma ɗaya ko loma biyu sai ya tafi ya barka ya je wajen wani ko ka bashi dabino ɗaya ko biyu sai ya tafi ya barka ya je wajen wani wannan ba shine miskini ba domin da yawan mutanen da suke roƙo ba muskinai bane mutuwar zuciya ce da su to wannan kuma addinin musulunci baya son a kula su domin me domin matukar mai mutuwar zuciya zai zo ya ma maula ka bashi ya je can ya maula a bashi to ya daina sana'a zuciyarsa za ta mutu ya gamu da mutuwar tsaye to kuma illar wannan shine idan wani ya gano wannan hanyar tana ci to shi ma sai ya bar sana'a sai ya dawo ta yanzu mutum ya wuni yana dako ko yana leburanci an bashi dubu ɗaya da ɗari biyar kaga wannan inda a ce mai hankali ne da natsuwa ya san wannan dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin halar ɗinsa ce baka isa kai masa wulakanci ko gori a kanta ba ba taimakonsa kai ba an gane ko to amma akwai mutumin da zai tafi bara shi kuma a bara ya samu dubu biyar to idan wancan mai leburancin da yake samun dubu ɗaya da ɗari biyar a wuni ya gano a bara ana samun dubu biyar a wuni zai yadda kwanan leburanci ya dawo bara to kaga a nan bara yanzu ta haɓaka aiki kuma ya yi mai ya yi ƙasa to ana nan ana nan al'umma sai zuciyarta ta mutu shi yasa ba daidai bane ba ba kuma wani tsoron Allah ko san Allah ko san addini bane ba mutane suna bara a titi kuna ba su naira biyar naira goma ba daidai bane ba ba taimakon su kuke yi ba kaga kato majiyin karfi lafiyar salau yanzu da zai ga wani abin tsoro sai ya riga ka gudu amma zuciyarsa ta mutu ya zo danja yana roƙo yana bara yana wani allazi wahidi yana karama karaman hada wasu waƙoƙin da bai ma san me suke nufi ba daman dambara ya koye su wannan ba daidai bane ba da haka dai manzo Allah ya gaya mana waye miskini kuma shi miskini shine wanda yake ɗaukar ɗawainiyar kansa da kansa sau da dama waɗansu sukan yi tambaya su ce malam zan iya ba almajiri ba almajiri ba miskini bane ba almajiri rashin tunani ne na iyayensa yasa suka turo shi ba ci ba sha suka bashi ya nema da kansa yaro dan karami kamata ya a kama iyayensa a ladabtar da su a nuna musu haƙƙin ɗansu a kansu da shi ba muskini bane ne ba da ka sharaɗin muskini ya zama yana da aikin yi ya zama amma abin da yake samu a wajen aikin baya isarsa kaga kenan duk lokacin da aka ce ka ciyar da muskini an haɗa ka da aikin ka fara binciko waye muskinin amma da yawa mutane ba sa bincika kawai shi dai yayi kokari dai ya bayar ya tafiyarsa to ka sani in Allah ya ce a yi abu ga wanda za a yi wa a bayar da abu ga wanda za a ba ka je ka bayar son zuciyarka da kai da wanda bai bayar ba duk ɗaya a wajen Allah kamar zakka ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha har zuwa karshe kawai sai ka dauki zakkarka baka binciki waɗannan bangarori guda takwas ba kawai ka bayar duk inda ka ga dama kai tafiyarka zakka ba ta yi ba domin ai da aka gaya maka an ce maka ga wanda zaka ba sai ka je baka binciki wanda zaka ba baka ba wanda ka ga dama kamar sallah ce ka yi ta ba akan lokacin ta ba ko ka yi ta yadda ka ga dama sallar ka za ta zama karkafiya domin manzo Allah ya ce fa innaka lam tusalli duk wanda ya salla bai cika kaidojin ta ba da shi da wanda bai ba duk daya to haka ma zakka duk wanda ya yi ta bai cika kaidojin ta ba da shi da wanda bai yi ta ba ma duk daya da haka wajibi ne mu kiyaye ire-iren waɗannan fidyatun ta'amu miskin to wanda asali kamar yadda na gaya mana azumi ɗaya in an sha a uzurin ciyarwa sai a ciyar da miskini ɗaya sai Allah ya ce faman taqawwa khairan to amma wanda ya ƙara wani alheri akan wannan fa huwa khairul lahu wannan kuma alheri ne gare shi mana ka sha azumi ɗaya a madadin ka ciyar da miskini ɗaya sai ka ciyar da biyu kaga kayi ƙari to wannan ƙarin ba zai tashi a banza ba alheri zai jawo maka a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji ya ce wa anta mu khairul lakum amma da ku yi azumin ya fi muku alkhairi ma'ana da ciyarwa da azumi wanne ya fi azumin azumin duk da ciyarwar ita ma alheri ce amma wanda ya iya yin azumi ya fi wanda ya ciyar a madadin ya yi azumi domin azumin ya fi ciyarwar wa anta mu khairul lakum haka waɗansu malamai suka ce ai wa anta mu khairul lakum min fidyatin ta'am miskin ku azumin ya fi muku ciyar da miskini to amma sai dai malamai suka ce ba wai ana nufin wanda uzurinsa ciyarwa ya tashi daga ciyarwar ya komo azumi ba a'a in ba zai iya ba ya ciyar din a madadin azumin amma ka sani da wanda ya sha azumi ya rama da wanda ya sha azumi ya kasa ramawa ya ciyar wanda ya rama ya fi lada a wajen Allah domin ciyarwar ta azumin ya fi ciyarwar wadansu malamai suka ce a abinda ake nufi wa anta sumu khairul lakum siyamukum khairul lakum ku sani yin azumi fa a tattare da ku ba karamin alheri ba ne. kenan yanzu ana magana ne dungurungun akan shi azumin ba akan masu ramuwa ko masu ciyarwa ba a'a yin azumi alheri ne ga dan adam duk da dan adam baya son wahala dan adam baya son yunwa dan adam yana da kosawa game da ire-iren waɗannan abubuwa to amma ka sani tare da haka alheri ne domin wani sahabi ya tambayi annabi gaya mun aikin da zai kai ni aljanna cikin sauki sai manzo Allah ya ce da shi fa alayka bis sawmi fa innahu la idla lahu ka rike azumi cikin ayyukan da ke kai mutum aljanna cikin sauki da gaggawa ba tankar ya azumi da ka azumi ba karamin alheri bane ba ubangiji ya ce in kuntum ta'lamuna inda a ce kun san falalar da ke cikin azumi da ko shakka babu ba za ku so ku daina shi ba to can da Allah ya ce ayyaman ma'adudar kwanaki ne kididdigaggu aka wajabta mana yin azumi a cikin su a wani wata a shawwal a zulqada a zulhajji a almuharram a rabi'in al-awwal da Allah ya bar mu haka to haka za mu ta tanke tanke ai ta yi kwanaki kididdigaggu sai in kirganawa da kaina in yi kai ma ka kirgana ka da kanka ka yi kowa ya sa a watan da ya ga dama to amma ba haka Allah yake nufi ba Allah so yake yi mu haɗu mu yi a lokaci guda a wata guda da ka sai fito ya faɗi watan shine yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wancan ayyaman ma'adudat kwanaki daga abin da muke nufi da su sune watan ramadan wanda aka saukar da qur'ani a cikinsa kalmar ramadan ala wazani fa'ala daga arramdu ramdu shine tsananin zafi shi watan ramadan a lissafin larabawa tun gabanin zuwan musulunci wata ne da yake zuwa a tsakiyar rani shi yasa suke kiransa da watan zafi wanda kalmar ramadan abinda da take nufi kenan kamar yanzu ne mu in aka ce august sai a ce me watan ruwa to su ma larabawa suka ce ramadan suna nufin watan zafi dan haka da qur'ani ya sauka Allah sai ya kira watan kamar yadda larabawa suke kiran kayan su tun gabanin zuwa musulunci watan zafi shaharu ramadan kuma shine wata na tara cikin watanni goma sha biyu na musulunci Allah allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa abin nufi sauka ta daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza domin lil qur'ani nuzulani qur'ani yana da sauka iri biyu sauka ta farko daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza lauhil mahfuz a sama ta bakwai baitul izza a sama ta ɗaya wanda shine baitul ma'mur an gane ko ubangiji ya sa mala'ika jibril ya dauko qur'ani cike daga fatiha zuwa nasu baki ɗaya daga lauhil mahfuz ya kawo shi baitul izza domin da a alauhil mahfuz yake Allah yake bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz to da ka a wannan wannan aiki na sauke qur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a wani wata aka yi a watan ramadan a ramadan din a wani kwanaki kwanakin karshe a wani dare a daren lailatul qadri nan an faɗi watan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran a suratul qadri sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri mu muka saukar da qur'ani a lailatul qadri wanda an san lailatul qadri na daga cikin kwanakin watan ramadan kwanakin ma na goman karshe in ba a watan ramadana ba ba a samun lailatul qadri ko a ramadana din ma kuma sai a goman karshe ko a goman karshen ma sai a wuturi da haka dan Allah dai ya dada fito mana da abin dalla dalla a suratul dukhan yace inna anzalnahu fi Lailatul mubaraka lailatul mubaraka ita ce dai lailatul qadri can an ce mai albarka nan an ce dare mai daraja da daraja da albarka kuwa duk kusan abu ɗaya ne wasu malaman suka ce lailatul qadri min at-taqdir daren tsara al'amura domin Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim cikin daren lailatul qadr muke rarrabe dukkan wani al'amari na hikima ma'ana budget din abin da zai faru a shekara a daren lailatul qadr Allah yake fitar da shi ya bada shi ga mala'iku waɗanda suke wakilta sa wajen gudanar da wasu ayyuka Allah yake hudan nasi shi qur'ani shari'a ne ga mutane an gane ko kamar yadda yake alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to da ka hudan linnasi shi alqur'ani shari'a ne ga mutane nan an ce mutane can an ce masu takawa kaga kenan mutanen ba kowa ake nufi ba sai masu takawa sai masu tsoron Allah Allah ya sa mu cikin su da rahmarsa wa bayyinatin minal huda kuma shi qur'ani bayanai ne na shari'a bayan kasantuwarsa shi a karan kansa shari'a din kuma yana da bayyana yadda shari'ar take wal furqan kuma rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya lafazin furqan ala wazni fulan ai allazi balaga fil tafriqi bainal haqqi wal batili gayatahu littafin da ya kai makura ya ƙure maleji wajen rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya faman shahida min kuma shahar falyasum duk wanda ya halarci watan ramadana da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafiyi ba daga cikin ku falyasum to ya azumce shi lafazin shahida ba ana nufin gani ba a'a bi ma'ana habara an gane ko wasu sukan yi kuskuren fassara sai su ce shahida ana nufin gani ba inda aka ce shahida gani domin in ka fassara shahida gani cikin bayan Allah akwai wanda ba sa gani makafifa ya za kenan in ka ce gani ake nufi kenan makaho baya cikin wanda za su yi azumi domin shi ba zai gani ba kuma ba inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dole azumi kar kai sai ka gani a'a in wani ya gani a madadin ka ya wakilce ka mutum ɗaya adali yana iya gani a ɗauki azumi da ganinsa mutum biyu suna iya gani a ɗauki azumi da ganinsu abdullahi dan umar yace tara annasu hilala ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bi anni ra'aytuhu fa sama wa amara nasa nas mutane sun yi cincirin da neman ganin watan ramadana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ba wanda ya gani sai ni kadai inji abdullahi dan umar na gani kuma na gaya wa annabi ya dau azumi kuma yace mutane su dau azumi ma'ana ganin watan azumi ba wata daraja bace wanda bai kai ka ba zai iya gani kai da ka fi shi ka kasa gani domin in daraja ce abubakar ya fi umar ma ba ɗansa abdullahi ba umar ya fi ɗansa abdullahi uthmanu ya fi abdullahi aliyu ya fi abdullahi duk waɗannan manyan sahabban sun fi abdullahi ɗan umar amma duk ba wanda ya gani yau ga ma kundin shi kansa annabin bai gani ba amma kuma da aka gani aka ce masa an gani ya yadda da shaidar wanda suka gani kuma ya ɗauka ya ce a ɗauka malamai ma sukan ce a tsawon azumin da manzo Allah ya a rayuwarsa sau takwas sau ɗaya ya taɓa ganin wata da kansa duk bakwai ɗin labari aka bashi kuma ya yadda muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya kashe mana wannan jahilcin a garin Kano da sai ka samu mutane a azumi kwana biyu uku katti suna cin abinci a gari wai su basu gani ba wannan ko shakka babu jahilci ne kuma yana daga cikin abin da dole ka yaba wa halifan kadiriya mai ci a yanzu malam karibullahi wanda a zamaninsa na halifancinsa aka samu wannan juyin juya hali aka samu wannan sauyi wanda sauyi ne na alkhairi al'ummar ka tana kan wani abu na kuskure ka yi ƙoƙari kai ta maza ka juya ta kuma ta juyu wannan ya nuna cewa ana ƙoƙarin neman gaskiya a cikin tafiyar to kuma duk wanda yake neman gaskiya Allah zai nuna masa aje zuwa a hankali a hankali dai ubangiji subhanahu wataala yace man shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan ramadan da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafiyi ba falyasumhu to ya azumce shi wa man kana maridan duk wanda ya kasance mara lafiya a lokacin da aka ce an ga wata aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ay fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra in ya sha to ya kidan ya kwanakin da ya sha ya rama su a wasu kwanakin na daban ba na ramadana ba a dunkule sai Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra abinda Allah yake nufi da ku shine ya sauƙaƙa muku maganar azumi akwai yunwa akwai kishirwa akwai gujewa sha'awa wani sai ya fahimci kamar takurawa ne a'a duk da haka sauki Allah yake nufin ku da shi domin yawan ci da yawan sha da yawan jima'i yana kashe dan adam shi yasa Allah yake so ya tarbiyantar da mu dan mu gujewa waɗannan abubuwa na ɗan wani lokaci dan lafiyar mu ta sabunta za ka ga in cuta ta yi cuta aka je asibiti likitoci farkon abin da suke sawa mutum ka'ida hana shi ci da sha ko dai gaba ɗaya ko kuma na ɗan wani lokaci ko a iyakance masa wasu abubuwa a ce karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza me wannan yake nuna wa yawan cutar ɗan adam ci da sha ke haifar masa da ita yawan cutar ɗan adam ci da sha ke haifar masa da ita da haka wannan shine hikima shi yasa ma a karin maganar larabci ba hadisi ba ne duk da wasu na cewa hadisi ne su muta suhu kuke yawan azumi za ku yi lafiya an gane ko yawan azumi yana kara lafiya a jikin ɗan adam amma ba wai yawan azumi na kullum da kullum ba wannan kuma yana kashe jikin ɗan adam fata-fata shi yasa aka ce in ma kana so kai azumi kololuwar malejin azumi shine yau kai gobe ka sha jibi kai gata ka sha siyamu dawo da haka yuridu Allah bikum al-yusra Allah so yake ya sauƙaƙa muku so yake ya sama muku lafiya so yake ya sama muku inganci da nagartar jiki wala yuridu bikum al-usra ba so yake ya tsananta muku ko ya kuntata muku ba wali tukmilu al-idda kuma tare da haka yana son ku cika waɗannan kwanaki da ya ɗeba muku na azumi na watan Ramadana 29 ko 30 wali tukabbiru Allah kuma manufar Allah shine ku girmama shi a ƙarshen azumin ku shi yasa da zarar an gama azumin Ramadana yau an ce an ga wata daga nan ake fara kabarbari na ayyamul idi domin ƙarshen azumi abin da ake cikawa da shi shine kabarbari domin wali tukmilul idda wali tukabbirullaha dan ku girmama Allah girmamawa ta hanyar faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu har aje filin idi to sannan kuma da girmamawa ta ma'ana abin nufi ka kiyaye dokokin Allah domin kiyaye dokokin Allah girmama Allah ne wulakanta kuma dokokin Allah wulakanta Allah ne duk mutumin da ya wasa da azumi ya yi shi yadda ake so to ya wulakanta Allah da zai kwana ya wuni yana Allahu akbar Allahu akbar ƙarya yake yi girmama Allah na iya baki ne bai kai zuci ba shi ko Allah a girmama shi da zuciya a girmama shi da baki alama hadakun bisa ga shari'ar da ya muku wanda ba wanda ya isa ya muku irin ta in ba shi ba ولعلكم تشكرون كما hakan ne za ku gode wa Allah bisa ga ni'imomin da ya muku Allah ka ba mu ikon godiya a gare ka to wannan a matsayin shimfiɗa mabudin kunne da malam yayi da wannan gagarumar aya bakan ya game da sha'anin azumi malai yace wa ammal ahadithu dangane ku da hadisai fa qad taqaddamat fil bab alladhi qablahu da yawan sun gabata a babin da ya shuɗe amma duk da haka ba a rasa waɗansu ba حديثي ميلان بات دبو ايد قريبي دا اشرين دا بقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qala Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya yace kenan hadisi ne kudusi shi kansa annabi anan marwaici ne a wasu hadisan sai kaga daga wajensa ake rawaitowa amma in an shiga hadisi kudusi shi ma mai ruwaya ne sallallahu alaihi wa sallam ubangiji mabuwayi yace kullu amali ibn adam lahu illa siyam duk aikin ɗan adam nasa ne in ban da azumi fa huli shi kan azumi nawa ne in ji Allah to me ake nufi nasa ne azumi kuma na Allah ne Dr. Abdulkadir Irfan ya ce uktulifa fi ma'ana haza ala aqwal malamai sun yi saɓani game da ma'anar wannan lafazi bisa ga zantuttuka kamar haka ahaduha na farko anna a'mala bani adama sauran ayyukan ɗan adam yumkinu riya'u fiha zai iya yiwa riya ta shiga ciki fatakunu lahum sai ya zama yayi ne dan sauran mutane su gani ba wai dan Allah ba shine ma'anar kullu amal bin adama lahu duk aikin dan adam nasa ne yana da damar yayi riya a cikin sa yayi dan wani ya gani ba dan Allah ba illa siyam amma banda azumi shi riya ba ta shigar sa fa innahu la yumkinu fihi illa al-ikhlas shi shi azumi baya yiwa sai da ikhlasi abinda ake nufi duk wani aiki in kai mutane za su iya gani amma azumi ba a ganin sa lokacin da kake yi sai dai ka ce ina azumi to ko an ka ce ana azumi tayu kana yin tayu ba ka yi Allah kadai shi ya san kana yi wasu da dama ma wani zai gan ganka tittike ke kalla ya dauka ka ci ka koshi da safiyar nan kila ma kana ta gyatsa amma bai san tun ta daren jiya ba ba amma Allah shi kuma ya san kana azumi mai azumi yana da damar ya ci abincinsa ya sha ruwansa ya goge bakinsa ya fito ya ce ana yana azumi kuma ku ku yadda kaga ya bagarar da ku amma azumi aikin Allah ne shi kadai ya san me yinsa da wanda baya yinsa ma'ana shiri ya bata shiga cikin sa haka wasu malamai suka ce yace li anna halal mumsiki shaba'an ka halil mumsiki taqarruban domin halin mutumin da ya kame da koshi kamar halin wanda ya kame ne don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa thaniha magana ta biyu anna a'mala bani adama kullaha lahum fiha hazzun abin nufi dukkan ayyukan yan adam suna da kaso a ciki illa siyama sai azumi fa innahu la hazza lahum fihi azumi ba mai rabo a cikin sa sewa sai Allah subhanahu wata'ala haka wasu malamai suka ce duk aikin dan adam wasu za su samu rabo a cikin sa amma aikin da ba mai samun rabo a cikin sa cikin yan adam in wani yana yin sa sai azumi wa salisuha magana ta uku أن أعمالهم هي أوصافهم ومناسبة لأهوالهم abin da ake nufi ayyukan 'yan adam su ne sufofinsu kuma suka dace da yanayinsu illa siya amma da azumi fa innahu istighna'un ani ta'am domin shi azumi shine wadatuwa ga buran cin abinci wa zalika min khawafi awsafil haqq subhanahu wa ta'ala wani aiki da dan adam yake yi daman ɗabi'arsa ce yayi haka misali mu ɗauka sallah a cikin sallah akwai ruku akwai sujada akwai kuskuren baki akwai wanke fuska to dan adam daman yana waɗannan ko ba da sunan sallah ba ma'ana dan adam ko da ba da sunan ruku'u ba zai iya durkusawa ko da ba da sunan ruku'u ba zai iya miƙewa an gane ko to kaga aiki ne na ibada amma a cikin sa akwai daman ɗabi'u irin na yan adantaka to haka nan ibadar aikin haji tafiya kai kawo ko ba haka ba wannan daman aikin dan adam ne ko dan adam bai tafi maka da sunan aikin hajji ba zai tafi wani waje tafiyar ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akai matukar lami lafiya yake to amma azumi shi rashin ci ne shi kuma rashin ci asali ba ɗabi'a ɗan adam bane domin ɗan adam baya baya rayuwa babu ci an fahimci wannan ɗan adam ba zai taɓa rayuwa bai ci ba ba zai taɓa rayuwa babu sha ba to shi kuma azumi ƙololuwarsa rashin ci da rashin sha da rashin jima'i wanda waɗannan dukkaninsu asalinsu ba ɗabi'un ɗan adam bane ɗan adam ya rayu ba jima'i ba zai yi ba ɗan adam ya rayu babu ci ba zai yi ba ya rayu babu sha ba zai yi ba waɗannan sifofin asalinsu na Allah ne Shi ne wa huwa yut'im wala yut'am a wata qira'a wala yat'am Allah yana ciyarwa amma shi baya ci wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan Allah bai da mata ballantana ka ce zai kusanci iyali to wannan shine ma'anar shi azumi asalinsa ɗabi'un Allah ne kamewa ga buranci rashin sha rashin iyali to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci dan adam da ya kwaikwaye shi ya kwatanta ka waru wasu lokuta da aka iyakance maka karkaci karkasha karka sadu da iyali a nan yanzu ka fita daga asalin ɗabi'ar ta ɗan adam yanzu kana kwaikwayon ɗabi'ar da ba taka ba ɗabi'ar rashin ci da rashin sha da kuma rashin kusantar iyali wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar kullu amali bin adama lahu illa siyam duk ayyukan da ɗan adam yake yi in ka kalle su asali yana irin su ko da ba da sunan ibada ba amma illa siyam sai azumi shi asali ba ɗabi'a ɗan adam bane ba to da haka wasu malamai suka ce wa rabi'uha magana ta hudu anna a'malahu mudafatun ilaihim illa siyam ayyukan ɗan adam abin jinginawa ne gare su sai azumi ma'ana za ka iya cewa sallar malam wani sallar alhaji idi sallar alhaji tanko sallar malam ibrahim sallar malam kallamu ka jingina masa sallah alhaji idi alhaji tamimu alhaji kallamu ma'ana ya je aikin haji kaga an jingina masa aikin haji ko zakkar alhaji wani ma'ana ya yi zakka amma azumi fa sai dai a ce azumin Allah haka wasu malamai suka ce shi azumi ba a jingina shi ga me shi sai dai a jingina shi ga Allah subhanahu wataala suka ce shine ma'anar fa innahu li shi azumi na wani yace fa innahu lillahi ta'ala adafahu ila nafsihi tashrifan faqad kama qala baiti wa ibadi Dr. Abdulkadir Irfan ya yi ta kawo maganganun malamai da yawa har kusan magana tara ko bakwai ko takwas game da wannan ma'ana ta fa innahu li wa ana ajzi bihi ko kullu amal bin adama lahu illa siyama fa innahu li ubangiji madaukakin sarki cewa ana ajzi bihi ni nake sakayya da azumi ma'ana ni ne zan ba da ladan mai azumi gare shi kai tsaye dukkan wani aiki da ka sani Allah ya wakilta mala'ikun da in kai in za su baka ladan kuma ya gaya musu gwargwadon ladan ba mun karanta hadisan da suke nuna sallah a jam'i ladanta nawa 25 ko 27? in kuma mutum yayi yi ishi kadai fa lada ɗaya salatu jama'ati afdalu min salati al-fajr bi 27 to haka dukkan sauran ayyukan ibada kowane aiki in kai akwai mala'ikan da zai baka lada kuma an gaya masa ladan da zai baka amma azumi ne kadai Allah bai bar mala'iku su ba da lada ba ya ce su bari wannan sai an zo lahira shi zai bayar da kansa wa ana ajzi bihi ni nake saka wa wanda yayi azumi da ladansa kai tsaye a wata ruwayar yatruku da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali saboda ya bar cinsa ya bar shansa ya bar biyan bukatarsa na sha'awa dan ni asiyamu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni zan sakanka da shi wal hasanatu bi asharati amsalha duk kuma wanda yake kyakkyawan abu kwaya daya za a bashi lada ninkin ba ninkin saboda goma sannan ubangiji ya ce wa siyamu junna azumi garkuwa ne fa in kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku ta kewayo a ramadana ko kuma a wajen ramadana ma'ana mutum yawa yi gari yana azumi kaga wannan ranar ta zama ranar me azumin sa fala yarfus kada ya kwarkwasa wala yaskab kada ya hargowa lafazin arrafasu shine duk maganar da take kunshe da motsa sha'awa sawa'an kayi ta da matarka ko kayi da abokanka in ba da matarka bace ba za a kira ta da suna rahoto ba sai dai a kira ta da suna ne batsa dukkan wata magana da take kunshe da sha'awa motsa sha'awa shine Allah yake fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wani lokaci akan ce rafasu ana nufin saduwa da iyalin kansa domin a rana ta azumi da rana ne aka hana me saduwa da iyali amma da daddarfa ya halatta uhilla lakum lailata siyamin rafafu ila nisaikum an halatta muku daren ramadana ku sadu ku gwangwaje ku hole da ku da iyalanku wannan libasun lakum wa antum libasun lahun da haka dai idan mutum yana azumi ba maganar batsa to kaga kenan ba maganar jin waƙoƙin da ake batsa a ciki domin da wanda ya ji waƙar da ake batsa da wanda ya batsar da bakinsa duk ɗaya ne babu karanta littattafan soyayya domin a cikinsu akwai motsa sha'awa akwai batsa babu sauraron rai dangin goro domin in baka yi wasa ba sai ka wuni kana shan yunwa banza ka tafi da ladan azumin manzo Allah yace rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash da yawa mai azumin da bai da rabo a cikin azumin sa sai yunwa banza sai kishiro wofi ana azumi ka zo ka sa talabijin a gaba daga wannan fim ya kare ka juya wancan an yi rawa an yi gwatso an yi kwarkwasa duk a cikin wancan kuma kai azumi kake yi ko ka zo ka sanya Eh, talabijin a gaba kana ta kallon kwallo daga wancan zuwa wancan zuwa wancan azumi fa kadai ba shine gudacci da gudasha ba da kuma gudar jima'i hatta kame idan ka daga kallon abin da ya haramta wannan ma yana daga cikin azumin ka da haka lalle ya ɗan uwa mu sani cewa azumi aiki ne na dukkan gabbai baki ɗaya ba na wani bangare ko ma bayan wani bangare ba kada mu abin da zai sa mu rasa ladan azumi mu sha yin wabban za mu sha kishiro wofi rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash kuma manzo Mallam ya ce man lam zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai bar maganar karya ba da zancen banza ba Allah bai da buƙatar daina cinka da daina shanka dama ka ci dama ka sha shi yasa idan mutum ya ci maka mutunci a shari'ar musulunci asali an halatta maka in ba za ka haƙura ba karama duk abin da wani ya maka na cutarwa in kaga ba za ka iya haƙura ba an baka damar karama amma daidai yadda ya maka amma banda a watan ramadana ko banda a ranar da kake azumi a ranar da kake azumi duk abin da aka yi maka na cin mutunci ko zagi ko wulaƙanci ka haƙura in ba za ka rama ba ka bari sai an sha ruwa sai ka je ka rama in ba za ka haƙura ba kai sai ka bari sai an sha ruwa sai ka je ka rama amma dai karama da rana to ka sani ka yi laifi ciko sai ya biyo gyattai ubangiji subhanahu wataala ce fa in sabahu ahadun in ɗaya daga cikin ku wani ya zage shi a ranar da yake azumi can an ce wala ya kada ya hargowa kada ya hayaniya hargowa hatta irin ta kasuwanci in kana azumi a gane kana azumi hatta ka a ga tsaftataccen kasuwanci ballantana kuma hargowa ta hirar dandali ta musun banza ta musun kwallon kafa wannan bai dace da mai azumi ba fa in sabahu ahadun inda wani zai zo ya zage ka au qatalahu ko ya takale ka da fada yaqul ka ce da shi inni mur'un sa'im ni ina azumi malamai suka ce wata hikima ta ubangiji bayan ya nuna mana girman azumi ya hana mu hatta biye wa shashashai da sakararru waɗanda za su iya takalar mu da faɗa mana azumi to kuma a ciki ɗin akwai dabara akwai hikima Allah baya so a gwaggwabje ka to ko in kana azumi ba dole ne ya zama kana da karfi ba don wani ya takale ka da rana ka ka bi wannan ka'idar ka biye ma sai dan ka sai nanna ka ka da kasa ya faffasa ma baki ya jijjima ciwo daman baka da nauyi baka ci ba baka sha ba to amma wata hikima sai aka ce in ya tanka ma kana da mafaka ka ce to ina azumi ba komai ma'ana ina azumi ba komai dan ya san cewa kai mai hankali ne kai kana bin dokar Allah in yana da rabo shi ma wannan magana da ka gaya masa sai ta sa ta zama sanadin ta shi ma sai shiga sa in kuma bai da rabo to kai dai ka samu wata mafaka ka kewaye ja da baya ga rago ai ba tsoro ba tsoro bane ko shirin faɗa ne sai ka bari in an sha ruwa kai na ka ƙara nauyi sai ka zo ka ce to in ka ita yanzu mai mai ta abin da ka da ba to in ya san daman shi ma ƙarya yake tsoro yake yi so yayi ya ci banza ya kada kai a maho a sauki. to yanzu ya san kayi nauyi ka sha kofanka da kosai ba za ka kawo ta sauki ba in ba yi wasa sai ka ga yana cewa to ai hakuri ai ai magana ɗazu ce ba ta wuce ba manzo Allah yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi naran rantse da wanda ran muhammad ke hannunsa la khalufu fami sa'imi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah yawm alqiyamati min rihil miski ya fi daɗi da ƙanshi a wajen Allah a ranar lahira sama da ƙanshin turaren almiski warin bakin mai azumi ba wai ana nufin fa ka zauna baka yi brush ba baka wanke baki ba a'a domin shi asali warin bakin mai azumi ba ba daga baki yake ba daga ina ne daga tumbi yake ita uwar hanji matukar ba a zuba mata abinci ba to akwai wani chemical matsalmama wanda yake diga akan abinci duk lokaci bayan lokaci yana diga ne dan ya taimaka wajen ya narka maka abincin to idan ya zama baka ci abinci ba lokacin ɗigarsa sai zai ɗiga in ya ɗiga a madadin ya kona abinci sai ya kona naman ciki to wannan shi yake haifar da bakin mai azumi in ya buɗe sai ka ji wari yana fitowa amma fa ba ana nufin ka zauna baka wanke baki ba dan kana azumi ka zauna dan kai doyin baki a'a shine ma irin wancan matsalmama da take ɗiga a cikin hanjin mutum don ta ƙona masa abinci idan mutum baya cin abinci a lokacin da ya saba kuma ita duk lokacin in yayi sai ta ɗiga wannan shi yake haifar da gyamban ciki shi yake haifar da alsa ka ki cin abinci lokacin da ka saba cin abinci to wannan chemical din ya ɗiga a wajen a madadin ya tadda abinci ya narka bai samu ba sai ya sauka akan naman cikin ka sai ya kona maka shi in aka ci gaba da haka shikenan sai mutum ya samu da cutar alsa da haka malamai suka ce idan mutum yana azumi zai kuskura baki zai asuwaki zai brush da makilin ya goge bakinsa don ya tsafta amma hakan baya hana kuma ka ji bakin yana tsoye to tun da wannan tsoyin sakamakon biyayya ga Allah ce to shi kuma Allah sai zai maka sakamako gwargwadon irin abin da ka aikata na alkhairi jaza'an wifaqa aljaza'u min jinsil amal cikin ka yayi doyi dan bin Allah to a ranar lahira kanshin ka sai yafi na turaren almusti a wajen Allah mazala ce lissaimi farhatani mai azumi yana da farin ciki biyu ya furahuhuma da yake yi idza aftara fariha bi fitrihi duk mai azumi in an zo shan ruwa sai yayi farin ciki ko da ka da fadan rama zai sha ruwa an gane ko to wa idza laqiya rabbahu kuma idan mai azumi ya gamu da ubangijinsa a lahira fariha bi saumihi a wannan rana ma zai yi farin ciki na azumin sa domin Allah zai tila masa lada mai tarin yawa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah zai sakan kawo masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba wanda shi kuma azumi nau'i ne daga cikin nau'ukan haƙuri balma yana daga cikin manya manyan su haƙuri gaburan sha'awa haƙuri gaburan ci gaburan sha wa hadha muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu riwayatil bukhari wannan shine lafazin riwayar bukhari wa fi riwayatin lahu a wata riwayar dai ta bukhari yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwata mutum yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa min ajali dan Allah as-siyamu li wa ana ajzi bihi dan haka azumi nawa ne in ji Allah kuma ni zan sakan kanka da shi wal hasanatu bi ashri amsalha dilla da ɗaya kuma zan ninka shi zuwa gida zuwa kaso goma ko zuwa ninkin baninki guda goma wa fi riwayati li muslim a wata riwaya ta muslim kullu amal bin adama yudha'af duk aikin dan adam ana rubanya masa lada alhasanatu bi ashri amsalha lada ɗaya a ninka gida goma ila sab'i atin har ɗari bakwai zai dha'ifin na ninki qala lahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa illa mu sai azumi fa innahu huli domin shi ban ce ba in mutum ya yi ɗaya a ninka masa goma na bashi kawai sai in me shi ya zo waje na ya ga ladan da zan bashi wa ana ajzi bihi ni zan saka masa da shi ya da'u shahwatahu wa ta'amahu min ajali yana barin abincinsa da sha'awarsa danni lissa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi farin ciki a yayin buɗe baki wa farhatun inda liqa'i rabbih da farin ciki a yayin gamuwa da ubangiji dan ya ba shi lada wala qalufu fami sa'im wala qalufu kuma ɗoyin bakin shi mai azumi atyabu inda Allah ya fi kanshi a wajen Allah min rihil sama da kanshin turaren almiski Allah madaukakin sarki ya isar da mu watan Ramadana da ranmu da lafiyar mu ya ba mu ikon azumta su kuma ya karba mana ya sanya mu cikin bayin sa waɗanda zai yanta a cikin wannan gagarumin wata Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa da dukkanin alkhairai ka nisanta mu daga dukkanin wani sharri ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh